الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يومنا أخو قوتا رمضان شكرا تادو ليد اليهود أربعين دا بقي وان داتي دا عشرين قوتا ديو فبراير كينا شكرا تا دوجو دا عشرين بشدة ميلادية muna ci gaba da karatu a cikin wannan sura na albarka suratu ar-ra'd mala ya karanto mana aya ta goma jiya mun tsaya aya ta tara da Allah ta'ala alimul ghaibi wash-shahadati al-kabir al-muta'al al-kabir al-muta'al aya da aka karanta jiya tana bayani game da yalwa na ilimin Allah tabaraka wa ta'ala kasancewa ba abin da yake buya gare shi subhanahu wa ta'ala shine alimul ghaibi wash-shahada masanin abin da yake boye da abin da yake bayyane Alkabirul muta'al Allah mai girma madaukaki to bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana cewa ilimin sa mai yalwa ne ya game komai da komai da ilimi da sani sannan sai ya bayyana cewa duk abin da bayi suke aikatawa baya fita daga cikin ilimin sa ko a boye ko a boye ko a bayyane shine fa da Allah tabaraka wa ta'ala sawa'un minkum man asarra al sawa'un Allah ta'ala ya ce duk ɗaya ne minkum cikin kuman a asarrar kaula wanda ya ɓoye magana ma'ana ya ɓoye ta a cikin zuciyarsa bai bayyana ba wa man jahara bihi da wanda i bayyana magana ya fito da ita fili duk ɗaya ne a wajen Allah wajen sanin abin da suke kullawa ko dai abin da ya kulla a zuciyarsa ko abin da ya faɗa akan harshensa ibnu abbas Allah ya masa rahma yace sawa'un ma abmartahu ma abmarathu qulub wa ma al duk ɗaya ne a wajen Allah abinda zukata suka ɓoye ma'ana suka zantar da zuciya a ɓoye ko abin harshe ya bayyana ba abinda da yake buya ga Allah tabaraka wa ta'ala cikin abinda da bayi suke ainihin furtawa ko abinda da suke faɗa a cikin zuciyarsu kamar faɗin Allah ta'ala wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa ko ka bayyana zance ko ka ɓoye to Allah ta'ala shine masanin abin da yake sirri na ɓoye da abin da yake na fili duk baya koya gare shi wa alamu ma funa wa ma tu'linuna Allah ta'ala ya sani da abin da kuke koyewa da abin da kuke bayyanawa kenan bawa ba abin da zai aikata face Allah ta'ala yana sane da wannan abin da yake aikatawa ko abin da yake faɗa na na Aisha Allah ya ƙara mata yadda lokacin da wannan matar ta zo wajenta ita ce wacce ta kawo koke dangane da mijinta lokacin da ya bayyana cewa ya yi mata zihari mana bayan sun daɗe sun yi shekaru suna zaune sai kuma wata rana ice da ita mana ya kwatanta ta da mahaifiyarsa ya yi mata zihari sai na Aisha take cewa subhanallazi wasi'a sam'ul aswat sarki ya tabbata ga Allah wanda jinsa ya game dukkan wani sauti tace wallahi na rantsi da Allah laqad ja'at almujadila wannan da ta zo tana jayayya tana kukawa ta zo tashtaki da ha'ila rasulillah tana kawo koken mijinta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tace wa ana fi jambil bayt ina gefen ɗakin da ta shigo take bayani take magana amma sai take magana ƙasa ƙasa Ta ce ina ɗakin amma ban ji me take cewa manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama tace wa innahu la yakhfa alayya ba'd kalamiha tana sirrantawa mana tana faɗan magana cikin sirri ta ce wani zancen da take faɗa ba na gane mai take cewa saboda ƙasa ƙasa take gaya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa ga abin da mijinta ya aikata amma tana faɗa fa anzalallahu sai Allah ya saukar da aya qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah hakika Allah ya ji zancen wannan da take jayayya da kai tana kawo kokenta zuwa ga Allah game da abin da ya gudana tsakaninta da mijinta wallahu yasma'u ta'awura kuma Allah yana jin me kuke ainihin zance kuke tattaunawa inna Allah sami'un basir hakika Allah ta'ala mai ji ne game da abin da bayi suke faɗa ko mai gani ne game da abin da suke aikatawa shine take cewa sarki ya tabbata ga Allah da ya ji abin da wannan matar ta faɗa tana sirrantawa take ina wajen amma ban ji ba amma Allah ya ji to ai dama ba abin da yake buya ga Allah shine dai wannan sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi duk ɗaya ne wanda in sirri ko ya zance a zuciyarsa ko ya bayyana ba abin da ke goya ga Allah ta baraka wa ta'ala kenan ba za a fake ba a ce za a yi wani abin da Allah bai sani ba ilimin sa ya game dukkan abin da bayi suke aikatawa na magana ko na aiki wa man huwa mustaqbil haka nan mutumin da ya koye billaili cikin dare ma'ana ya koye cikin dare yana aikata wani aikin malamai suka ce mustaqbil billaili ma'ana cikin duhun dare a cikin duhun dare ma watakila ya fake a cikin ɗaki watakila a cikin wani mayaki. duk yana ɓoyewa, tsammanin sa Allah ta'ala ba zai san abin da yake aikatawa ba sai Allah ya ce wa man huwa mustaqbil bil layl haka nan wanda iko ya cikin duhun dare ai mustatirun bi zulmatil layl ya fake da duhuwa ta dare watakila ma ya ƙara wani abin duk Allah yana sane da shi wa saribun bin nahar da wanda yake kai kawo a cikin yini a cikin wato hasken yini shi ma ba zai buya ga Allah ba tabaraka wa ta'ala ibn Abbas Allah ya masa rahama yace Allah Allah ya kara masa yadda yace huwa sahibu ribatin shine wanda yake aikata wani aiki na riba ma'ana na wato sako wanda baya so mutane su gani sai ya fice cikin dare mustaqbil billahi ya buya cikin dare yana jin a ransa cewa ai ba wanda yake ganin sa wai da kada bin nahari in ya fito da rana aran nasa annahu bari'un min al-ithm sai ya nuna mutane shi mutumin kirki cikin dare kuma ya koya ya abin da ba daidai ba yana tsammanin mutane ba su gani ba to Allah ba a ya gani Allah ya gani shine sahibu riba wanda yake kokarin ya koye al'amarinsa a fili a dayini da ranar sai nuna shi na kwarai cikin dare sai ya cikin duhu tsammanin sa ai mutane ba sa gani ya manta cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana ganin sa duk abin da ya aikata mutane ai ba za su masa hukunci iya na su faɗi magana ne amma hakikanin wanda yake hukunci yake sakayya shine Allah wato ya manta da Allah ke ya nuna mutane cewa shi na gari ne in ya kuya kuma ya aikata abin da yake ba na kwarai ba ibnu abbas yake shine wa man huwa mustaqim bil layli wa sarimun bin wanda zai kuya cikin dare ya aikata abin da yake na ba daidai ba sannan da ranar ya fito kuma ya nuna shi ainihin na kwarai ne to wannan duk abin da mutum ya aikata Allah yana ne ba abin da yake buya ga Allah tabaraka wa ta'ala sannan sai Allah ta'ala ya bayyana wato cikin ƙudurarsa da kuma wato ikon da yake gudanar da al'amuran bayinsa, ya sanya ga kowane bawa mala'iku da suke ainihin kai kawo wajen kulawa da wannan bawa kowane bawa cikin bayan Allah Allah ya sanya mata mala'iku sune ne masu kai kawo suna canji wannan ita wannan idawo aikinsu shine kulawa da bayan Allah kowane bawa tun bayan Allah Allah ya sanya mata wannan masu tsaro ko masu ainihin lura da al'amarinta shine aya ta gaba Allah yace lahu lahu mu'aqibatun إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من wannan aya ta goma sha ɗaya wannan sura mai albarka tana ɗauke da al'amura guda uku abu na farko shine bayanin ƙudura Allah ta wa ta'ala da kuma ikonsa a kan bayi ta cewa ya sanya musu ba su ne mala'iku waɗanda suke ainihin wato canjin aiki waɗannan su tafi waɗannan su dawo suna kai komo a tsakanin bayi shi wannan da yake aikata aikin da yake jin cewa Allah bai gani ba ya ɓoye cikin duhun dare ya aikata ya fito da rana ya nuna wa mutane abin da yake na kwarai ya manta da cewa Allah ya wakilta mala'iku kan wannan bawa ai da kulli li kullin mimman asarra aw jahara wal mustafi was da wanda yake ɓoye magana da wanda yake bayyanawa da wanda ya fito ya cikin dare da wanda ya fito fili dukkanin waɗannan bayi Allah ya sanya musu mu'aqibatun mala'iku masu ainihin kai kawo waɗanda suke canji ya muna alaihi waɗannan su tafi waɗannan su zo suna kulawa da wannan bawa ya hu, min bai ne dai wa min yi gaba gare shi da kuma baya gare shi ta ko ina mala'iku suna kulawa da wannan bawa ko mala'iku ne waɗanda suke suna canjin aiki ya muna waɗannan su tafi da safiya wasu su karbe su aiki wasu da mareke su canja wasu karbe su haka suke kai kawo kamar yadda ya zo a cikin hadisi ingantacce da imam al-bukhari da muslim suka rawaito hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace ya ta'asabuna fikum mala'ikatun bil-laili wa mala'ikatun bin-nahar suna canji suna kai kawo a cikin ku mala'iku wato bil-laili cikin dare wa mala'ikatun bin-nahar da wasu mala'iku a cikin yini sai yake wa yastami'una fi salati as-subhi wa salati al-'asr lokacin da suke haduwa ma'ana su canji shine a lokacin sallar asuba da lokacin sallar la'asar waɗannan su zo da asuba sai waɗannan yan la'asar su tafi sannan sai waɗannan su taho bayan la'asar yan asuba su haka suke kai kawo suke wato tafiya tsakanin bayi suna kai kawo tsakanin bayi menene abin da suke aikatawa shine kulawa da al'amarin bawa yahfazunahu min amri suna kare bawa daga da umarnin ubangiji yani min amrin lahi ai bi amrin lahi suna kare shi da umarnin Allah Allah ne yake ba su wannan aiki da umarnin suke wannan kai kawo kuma waɗannan mala'iku iri biyu ne akwai waɗanda suke suna kula ne da bawa su tsare shi ga dukkan abin ki sannan kuma akwai waɗanda suke suna rubuta ayyukan bawa to kuma da abin da bawa ya aikata suna aikata suna rubutawa saboda haka waɗannan mala'iku suna tare da bawa ba abin da bawa zai aikata face akan idansu face akan idansu domin su ne masu kula da bawa su ne masu rubuta abin da bawa ya aikata wannan shi ne gaba ta farko ta wannan aya bayanin cewa Allah ya sanya wasu mala'iku da suke kulawa da bayi wannan kuma yana da cikin rahmar Allah da kuma ikonsa akan bayi abu na biyu sai Allah ya bayyana cewa wato kamar gargadi ne ga bayi cewa duk abin da kuke aikatawa sakamakonsa za ku gani a cikin rayuwarku ta duniya kama kuma yadda za ku ga sakamakonsa a lahirar shi ne faɗin Allah inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim inna Allah hakika Allah la yughayyiru ma bi qaumin baya canja halin da bayi suka kasance a ciki abinda mutane suke aikatawa sai ma laifin min al'afiyati wal amni wan na'mati war rizqi na lafiya zaman lafiya da aminci da arziki da ni'imomi da Allah yake wa bayi baya canja su baya gusar da su ya dauke hatta yughayyiru ma bi sai idan bayan sun canja halayensu wato na yin da'a ga Allah ai hatta yatruku ma yalzamuhum min ash sai idan sun yi mutunci ga Allah suka ki biyayya suka yi tawaye to sai Allah ya canja musu daga ni'ima zuwa nikima ana daga yalwa zuwa ya dauke arzikin sai bar su cikin hali na kunci da kuma talauci da wahala wannan yana nuna cewa kamar gargadi Allah tabaraka wa ta'ala yake ga waɗannan mutane waɗanda suke cikin ni'ima amma suke wa Allah tawaye cewa Allah zai kama su da laifin su ta yadda zai ɗauke wannan ni'ima ya musanya muku gurmanta da ukuba da talauci da wahala da rashin aminci da makamantan wani. malamai suka ce wannan gargadi ne kamar yadda na faɗa ga waɗanda suke saba wa Allah shi yasa Allah ya ce zarni wa man khalaqtu wahida وجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد معناه Allah ce kyale ni da wannan bawan da nayi masa ni'ima waɗannan ni'imomi da Allah ya ambata amma duk da haka bai yi godiya ba bai yi godiya ba sai ya saba wa Allah cewa Allah yana ganin abin da yake aikatawa haka na a ɗaya da yace zarni wa wal mukazzibina ulil ni'mati wa mahilhum qalila ka kyale ni da ma abota ni'ima ina yi mutu jinkiri ne kaɗan ma'ana zan saba su da laifin su ta ɗauke ni'imar in kyale su a cikin hukuma kaga wannan gargaɗi ne ga dukkan mutane cewa idan Allah ya ni'ima ga bayi abin da yake wajibi shine sai Allah godiya kan wannan ni'ima din godiyar shine yi wa Allah da yi masa biyayya cikin abin da ya umarni da mai santar abin da Allah ya hani wannan shi ne godiyar ni'imar Allah idan mutane suka yi godiya sai Allah ya tabbatar musu da ni'imar idan kuma ta saki godiya sai Allah ya ɗauke nimarsa to wannan ka'ida ce kenan suna ta ubangiji da yake sanar da bayan inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim kuma ayoyi da dama sun bayyana haka kamar labarin mutanen saba da Allah ya bayar laqad kana sab'un fi maskanihi aya jannatani an yamini wa shimal da Allah ya bayyana ni'imar da yi sai ce me fa'arabu fa'arabu fa'arsalna alaihim sayral 'arim وبدلناهم بجنتين جنتين ذوات أكل خمس وأثل وشيء من سجل قليل سيتي بذلك جزيناهم ما كفروا بفضل أبن لك أي كتاسك جساتهم domin a can baya yake baldatun tun wa rabbun ghafur kaga ni'ima ce ta Allah da ya yi musu gari nan wanda yake cike da ni'ima me Allah yake bukata a wajen shi ne, su yi godiya godiyar shi ne yi wa Allah biyayya subhanahu wataala cikin ni'imar da ya yi musu to amma da ba su yi ba suka kafin cewa Allah su yi mutunci sai musanya musu wannan ni'ima da kuma abin da yake na shi ne dauke ni'ima don babu hukubar da tafi fiye da ayi maka ni'ima a ɗauke ka hukuba ce mai tsanani ga wanda ya sani inda mutum misali ba yi da komai dama ya zauna sai ga bai damu ba kamar misali a ce ba da arziki ba da abin duniya lafiya lau zai zauna duk wahalar duniya ba zai san akwai ta ba domin dama ya san ita ce ya sani ko kuma bai taba mulki ba ba zai ji komai ba kama dai ranar da Allah ya yi wa mutum ni'ima ya masa arzikin duniya na yalwa ta misali dukiya ko kuma na mulki to wannan yana daga cikin ni'imomi da Allah yake wa bayi idan ya karbe wannan ni'ima to ko shakka babu in ka tambayi wanda yake da wani ni'ima zai gaya maka lalle ba ce saboda gaba ɗaya komai canja maka bai ba shi ba hatta mutane tuya masa baya za su canja ba Kuma wani abu ne mushahadin gashi nan muna gani duk wanda Allah ya masa yalwa ranar da aka ce babu wannan shi kenan shi kanshi tsana shi yake saboda babu inda zai sa kai bari kuma dama mutane suna bin ka ne gwargwadon irin yadda kake in ba a samun wajen wani abu a wajen ka ba kowa da kai haka ɗabi'ar mutane take to wannan tana daga cikin hukuma mafi tsanani a ce mutum yana cikin ni'ima Allah ya ɗauke ta to ko shakka babu hukuma ce wadda mai tsananin bugun bawa bawa zai shiga hali na kakani kai shi yasa an bai da imani ba sai ga ya ce ma zai ya kan saboda rayuwa gaba ɗaya zai jita baya ta da duk abin da ya ga dama yana da abin da zai yi nan ni'ima abin da to in aka ɗauke ya zama babu wannan to ba karamin mutum ba ce saboda haka Allah tabaraka ala yake gaya wa bayi wannan ka'ida da ko kuma sunna da ya sunnanta cewa muddin bayi suka yi masa da'a da biyayya ta yi masa alkawari na cewa in sun yi godiya zai ƙara musu daga cikin ni'imar amma idan suka yi butulci kuma zai ɗauke ni'imar wa daraba Allahu masalan ya ci aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha da mun kulle makanin fa kafarat bi an'amillah kaga da suka butulci bayan ga ni'ima Allah ya musu sai ce fa azaqaha Allahu libasal khawfi wal ju'i bima kanu yasawun Allah ya musanya musu wancan amincin da tsoro ni'imar da kuma da babu da kunci da talauci Ke yasa Allah ke gaya mutanen Makka yake goranta musu li ilafi quraish ilafi rihlat ash-shita'i wa sayf sai ne falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi kubauta ubangijin wannan daki na Kaaba wane ne shi alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum wanda ya ciyar da su daga yunwa ya azurta su da abinci kuma ya amintar da su me za su yi ciwo Allah godiya kan wannan ni'ima shi ne su bauta masa ƙarar ya bayyana musu to shi ne faɗin Allah tabaraka wa ta'ala inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wannan ka'ida ce da Allah ta'ala ya buga misali a cikin Qur'ani gurabe da dama a kanta kana san zaman lafiya kai wa Allah ta in ka saba Allah sai Allah ya dauke ni'imarsa ne ya dauke ni'imarsa kuma shikenan bawa babu inda zai ci sannan sai kuma ka'ida ta uku shine bayanin kudura ta ubangiji akan bayansa cewa wanda ya saba wa Allah idan Allah ya saukar da ukubarsa ba fa zai iya ainihin wato gujewa kamun Allah ba ba zai gujewa kamun Allah ba waɗancan da suke cewa a gaggauta musu wai ta'jilunaka ake qabla alhasana suna ta ina abin nan da ake cewa akwai hukuma a duniya mu ganta a gaggauto mu ganta mana to sai Allah ya gaya musu cewa idan fa Allah ya saukar da azaba babu wanda yake iya kare bayi daga wannan azaba yace wa idza arada Allah bi qawli su'an idan Allah ya nufi mutane da su'i shine ukuba shine azaba kamu da azaba ai halakan wa azaban halaka da azaba Allah ya nufi su da wannan fala maradda lahu babu wanda zai jure da wannan ukuba da kansa babu wanda ya kawar da wannan azaba ba za ta sauka a kansu ba sai ta sauka in dai Allah ya nufe su da wannan wato Allah mai iko ne mai zartar da hukuncin sa wa malamin lahum min dunihi min walin kuma su waɗannan da Allah ya nufe su da hukuma ba su da wani majibinci wanda zai jibinci al'amarin su ya ba su kariya ai walin yali umurahum fa yajlibu lahum an-naf'a wa yadfa anhu dhurra wanda zai kare su daga wannan azabar kuma ya kawo musu amfani babu shi in Allah ya nufi mutane da hukuma kenan wannan aya tana kunshe da abubuwa guda uku muhimmai wato sako ne ga bayi cewa duk abin da babu yake aikatawa akwai mala'iku suna tare da shi kuma wataƙila wannan inda kana iya sana wannan da za ka ji kunyar Allah ka ji kunyar waɗannan mala'iku a ce za ka saba Allah kuma ga su suna kusa da ka. min ya yadayhi wa min khalfihi gaba gare ka da baya gare babu inda za ka ɓuya ka ce za ka yi wani abin da Allah bai gani ba ko Allah bai sani ba ga ma suna tare da kai suna rubuta ba ma yanzu min qawlin illa ladayhi raqimun atid duk abin da ka faɗa ana rubuta duk abin da ka aikata a kan su kake aikatawa to ai ya kamata a ce ka ji kunya idan ka yi tunanin cewa mutane ba sa ganin ka to ina ga mala'ikun Allah ina ga Allah tabaraka wa ta'ala shi da kansa kenan idan mutum yana da imani ya tuna waɗannan to wannan sai ya zama masa magar kowa gaba da sabo sai ya zama masa shamaki in ya tuna sai ya ji kunya ba inda zai buya ya fake ya aikata wani abin da Allah bai gani ba kuma ya san cewa shi zai gamu da Allah to sai ya ji kunya sannan kuma ya ji tsoron mota da Allah Allah masa tambaya dan mai kai kaza a lokaci kaza sannan kuma Allah ta'ala ya bayyana sunnar cewa duk abin da mutum ya aikata shi zai gani zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas abin da ya faru a bayan kasa na fasadi na farna na wahala na kunci na hukuma hannun mutane ne suka aikata aikin su ne sakamakonsa ake ganin wannan hukuma to saboda haka abin da yake wajibi ga mutum shine ya koma zuwa ga Allah ya kyautata alakarsa da Allah dan ya ci gaba da kasancewa cikin ni'ima da kulawa ta Ubangiji subhanahu ta'ala kuma ya sani cewa duk abin da ya aikata na laifi shi zai gani sakayya kuma Allah ya tafi bayi da hukuma ba su da wanda zai ba su kariya daga wannan hukuma bayan Allah ya tsoratar da bayi game da wannan kuma ya ci gaba da bayani akan abin da yake gargadin bayi da shi daga cikin abin da ke gargada bayi da shi shine wannan tsawa da bayi kake gani idan girgije ko kuma hadari ya haɗu in za a yi ruwa bayi suna kwaɗayin ta samu ruwan sama domin ni'ima ta Allah amma suna tsoron abin kuma da yake cikin wannan ruwan sama ɗin ko cikin wannan girgije na tsawa da kuma walƙiyar take kasancewa saboda ita ma tana iya gamawa uku sai Allah ta'ala ya bayyana daga cikin wato hukumar da yake saukawa ga bayi shine wannan tsawa da ake jefa ta akan wasu sannan ta halakar da su duk da cewa kuma tana zuwa da abin da bayi suke wato fata da kaunar su samu ni'ima shine ruwan sama kaga wanda yake nuna ikon Allah subhanahu wataala abu ɗaya ne yana ɗauke da kuma abubuwa guda biyu tsawa in ta zo ana sa rai saboda tana zuwa da hadari a samu ruwa ni'ima ce tana iya juyawa kuma ta zama azaba yayin da ya zamo sa'iqa ce mana wuta ce a cikin ta Allah zai saukar da ita a matsayin uba akan wasu ko kuma sunnar haka take gudana to wannan yana gargaɗin bayi ne ma'ana wannan yana tsoratar da bayi ne da wato ikonta da kuma Shi ne faɗin Allah huwa alladhi yuriku huwa alladhi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunshi'u sahaba thiqan ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال الله تبارك وتعالى يتي هو الذي يريكم البركة الله تعالى شيني وند إكي نونا مكو البركة شيني وند والقيادة تكي تهوى أتكن آوى هو أتكن جرجدي وند البركة wato tsawar ko kuma walƙiyar take kasancewa a cikin wannan tsawa ɗin tana kasancewa wato dangane da bayi khawfan abin jin tsoro ai khaifina min wuqu'i sawa'iq tsoron cewa kada ta zo da wato hukuma domin takan iya zamowa hukuma mana azabar da za ta saukar da wuta ta kona abin da ta sauka a kansa ko kuma ta zamo tama'an halin wata wato abin kwaɗayi da tsammanin samun ruwan sama wanda shi kuma ni'ima ne Allah tabaraka wa ta'ala yana yin haka ne saboda gargaɗin waɗancan mutanen da suke ganin cewa wato suna cewa a sauka musu da hukuma domin larabawa kamar da malamai suke cewa suna da tsoron ita wannan sa'ika da tsawa suna tsoron ta shi ne Allah yake bayyana musu ikonsa a kanta cewa tana iya zamowa hukuma kamar yadda kuma tana iya ɗaukar ni'ima a cikinta wa yushi ba Allah ta'ala shi yake halittar as-sahab shine giragizai waɗanda suke zuwa da ruwa astikal masu nauyi wanda suke ɗauke da ruwan sama mai nauyi wa yusabbihu ar bi bihamdihi ar wato ita wannan tsawa yusabbihu tana yin tasbihi hamdihi da godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wal mala'ikatu haka nan mala'ikun Allah su ma suna yin tasbihi suna tsarkake Allah tabaraka wa ta'ala min khifatihi ainihin min khawfihi subhanahu wa ta'ala saboda tsoron Allah subhanahu wa ta'ala malaki ta wannan wato itirabi ne an kawo wannan domin a bayyana wa waɗancan mutane cewa idan kuka kafirce wa Allah kuka ki wato bauta wa Allah da yi masa biyayya to ga ai wannan tsawar da kuke gani tasbihi take wa Allah tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala take ta ne wa Allah godiya sannan kuma mala'ikun Allah suna nan suna gode wa Allah suna yi mata tasbihi kuma suna jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala suna girmama Allah ko da su ba su yi ba su waɗannan kafirai to ai ga bayan Allah waɗanda suke bauta wa Allah suna tsarkake suna yi masa tasbihi shi kanshi wannan tsawar ai tasbihi take yi tsawar da kaji tasbihi ne wanda yake yusabbihu ar-ra'd bihamdi tsawar da kaji tasbihi ita wannan tsawa take tana wato tsarkake ubangiji ta ne masa godiya shi yasa malamin suka ce wannan ar-ra'd sunan wani mala'ika ne wanda yake an wakilta shi ya kula da koro waɗannan gidagizai da suke ba da ruwa sautin kuma da yake fitowa daga cikin wannan tsawa ɗin sautin mala'ika ne wanda yake yanayi wa Allah tasbihi yana tsarkake shi shi ne faɗin Allah wa in mai shay'in illa ya Na bihamdihi walakin la na tasbihahum babu wani abu fati ne wa Allah tasbihi. sai dai ku ne ba ku gane to wannan tsawar da kuke ji wato mala'ika ne yake wa Allah tasbihi yana tsarkake shi kuma yana godiya ga Allah haka nan mala'ikun Allah wal ta su ma suna wa Allah tasbihi min sifatihi suna jin tsoron Allah ai min kaufihi daga tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ga bayan Allah waɗanda suke wa Allah kuma suna tsarkake shi in waɗannan na duniya kafirai sun ki bautawa Allah sun ki su yi tauhidi to ai ga bayan da suke ainihin bautawa Allah suna kaɗaita shi a cikin bauta suna tsarkake shi kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin wasu ayoyi din Allah ta'ala yake cewa ah, wa in takfuru yabin nan in takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum in kuka kafin cewa Allah to Allah mahodaci ne gabar mu haka nan Allah yake wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allah la ghaniyyun hamid kuma a cikin hadisi manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi kursi Allah ta'ala ya ce ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum sai yace ma naqasu zalika min mulki shay'an ya bayyana da ake tun daga farkon ku har zuwa ƙarshen mutanen ku da aljanun ku za su zamo wato bisa mafi fadin zuciya na ɗaya daga cikin ku wannan ba zai kawai komai daga cikin mulki na ba kenan ga bayan Allah suna wa Allah tasbihi mala'ikunsa suna tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wa yursilu sawa'iqa Allah yana aiko da tsawa fa yusibu biha man yasha'u sai ya saukar da ita akan wanda iso cikin bayansa ma'ana ya halakar da shi da wannan tsawa ta faɗa kan wanda ta so ta halakar da shi duk wannan ayoyi ne da ya kamata waɗannan mutane su gane ikon Allah da kuma ƙudurarsa da kuma kasancewa shi ne Ubangiji abin bauta shi kaɗai ba wani ba amma sai ga su wa hum yujadiluna fillah alhali waɗannan mushrikai sai ga su suna yin jayayya dangane da sha'anin Allah baraka wa ta'ala suna jayayya suna musu cewa Allah ne abin bauta shi kadai suna jingina masa kishiyoyi wa hum yujadiluna fillahi wa huwa shadidul mihal alhali Allah ta'ala mai tsananin dabara ne akan waɗanda suka saba masa ma'ana suna ganin ya kyale su to ai kyaliyar da ya musu ba gagara Allah suka yi ba a'a ya jinkirta musu ne wa umli lahum inna kaidi matin Allah yake ina musu jinkiri amma kaidi na mai karfi ne in na so kama su to babu wanda zai iya kubucewa daga kamuna wa makaru makaran wa makarna makaran wa hum la yash'urun sai ce fanzur kaifa kana akibatu bakri anna dammarnahu wa qawmun ajma'in kaga waɗancan da suke cewa azabar ta zo din suna tsammanin cewa ba za ta zo ba suna makirci Allah sai ya mai musu da makircin shine Allah yake son mu kai fa kana asibatu makrin duba ka ga yadda karshen abin da suka aikata tsammanin su azabar Allah ba za ta sauka a kansu ba duba ka ga yadda muka yi da su anna dammarnahu wa qaumhum ajma'ina muka halakar da su da mutanen su baki daya suna tsammanin wannan azabar ba za ta zo ba saboda haka shine faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa shadidul mihal Allah ta'ala mai tsananin dabara ce ga bayi wanda suke mutuncewa su kafin masa in ya so kama su to Allah ya nemi musu jinkiri ne amma idan azabar ta zo babu yadda za su kubuce daga samun Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake inna Allah la yumli lil Allah yana jinkirta wa zalimi hatta idza akhadahu har lokacin da Allah zai kama wannan bawa to lam yaflitu ba zai kubuce ba ba zai guje wa kama Allah ba saboda haka wannan gargadi ne kenan ga waɗancan kafirai cewa su tuba su koma zuwa ga Allah ta bauta wa Allah shi kadai wanda yake shine abin bauta na gaskiya shine faɗin Allah lahu da'watul haqq lahu da'watul haqq والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ حاه إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال الله تبارك وتعالى يكي جاء وقت تبسكي جاية دردنا بشأن الله تبارك وتعالى شيوا فشيني أبن بوتان لكي لي له دعوة الحق ma'ana bauta ta gaskiya ta Allah ce shi kadai subhanahu wata'ala ay lahu subhanahu la li ghayrihi ad-du'a bil ibadati wat tadarru wal inaba komawa zuwa gare shi a bauta masa a roƙe shi shi kadai wannan shine abin da yake na gaskiya shine ubangiji na gaskiya wanda ake bauta wa bisa tantanta walladheena yad'una min dunihi wadanda ake bautawa kuma bayan Allah ba su tantance bautawa dan ne la yastajibuna lahum bi shay ba ta iya amsa kiran waɗanda suke kiran su bi shay'in da wani abu ba ta iya biya musu bukata ko su amsa kiran su da wani abin da suke kiran su da shi illa ka ba su kaffai wato yadda lamarin su yake da waɗanda suke bautawa masu bautar wani Allah kamar mutum ne ka ba su kaffai wanda yake shimfiɗa tafin hannunsa ko tafukan hannayensa ilal mati? zuwa ga ruwa li yablu ba sahu yana kiran ruwan wai izo ki shiga bakinsa wa ma huwa bi balighi kuma wannan ruwa ba zai tsago ba ya iso zuwa bakinsa saboda wannan ruwa ai baya jin kiran mai kiran da yake cewa kai ta ruwa ina jin kishi ai ba zai saurare shi ba baya ma jin shi aslan to haka waɗancan gumaka take ko waɗanda ake bauta waɗanda yake kuma bayan Allah ba ta jin kiran waɗanda suke kiransu in ko za su ji sai dai in wannan ruwan da aka ce taho aka leƙa rijiya aka ce miƙa hannu mai jin kishi sai ya miƙa hannu ce ruwan taho ina jin kishi dan ki iso bakinsa lalle kuwa wa ma huwa bi balighi ai ba zai kai ga bakinsa ba ya annahu jama'u la yashur ruwan ba zai iya motsawa ba saboda ruwan baya iya wato fahimta ko ijib ne yake faɗa ba to haka suke dangane da abin da suke bauta ba Allah ba in sun kiraye su ba sa jin kira a wani waje Allah ya ce walau sami'u mastajabu lahu ko da sun jin ma ba za su yi a domin ba su da ikon su iya amsa musu wa yau mai kiyamati yakfuruna bi Kuma a ranar alkiyama kuma za su kafircewa waɗanda suke shirka da su saboda haka in sun kiraye su ba za su ji kiran ba ba sa jin abin da suke kiran su zuwa gare su kenan ya zama abin da suke aikata ba da wani amfani shi yasa Allah ce wa ma du'a'ul na illa fi dhalal ba wani abu kafirai suke kira ba dangane da abin da suke bauta na gumaka illa fi dalal face cikin lalacewa da kuma bata da kuma hasara domin ba za su iya jin kiran ba bare ta amsa musu bare har su samu bukatunsu to wanda ko ba zai amsa kira ba ba zai biya bukatar ka ba to ai babu amfani bai tantance a bauta masa ba menene dalilin bauta shine wanda ya halicce ka kuma al'amarin ka yake hannunsa zaka bauta musu domin shine zai iya baka ya hana ka shi ke raya ka in zai karɓi ranka shi ke karɓa ba wani ba kuma a gobe kiyama shi ke da wuta da aljanna shi ke isa ne to ashe ko shi za ka bauta wa shi kadai duk wanda ba shi da waɗancan bai cancanci abin bauta ba in ma an kira su to kira ne wanda yake ba tacce domin ba za su samu biyan bukata a cikin wannan kira ba shine faɗin Allah wa ma du'a'ul kafirin illa fi dalal kiran da kafirai suke wa abin da suke bautawa ba wani abu bane face kira ne wanda yake sai kira domin ba za su samu amsa ba daga wannan da suke kira kuma sai Allah ya ci gaba da bayanin cewa duk abin da ke bayan ƙasan nan da ma abin da ke cikin sama Allah suke wa sujjada suke wa wato biyayya tsau'an wa karhan bisa yardarsu da kuma kinsu shine fadin Allah walillahi ya walillahi yasjudu man fi samawati wal ardi taw'an wa karhan wa zilaluhum bil udwi wal asal yace walillahi ga Allah ne shi kadai ba ga wani ba yasjudu man fi samawati wal ardi dukkan wanda yake cikin samaniya da wanda yake bayan kasa suke sujjada ga Allah tabaraka wa ta'ala duk abin da yake cikin sama na halittun Allah da wanda ke bayan ƙasa suna sujjada ga Allah tabaraka wa ta'ala taw'an wa karhan wato taw'an halin kasancewar su masu da'a da yarda da wato kasancewar Allah ta'ala shine abin bauta cikin zaɓin su wa karhan da kuma a bisa tilas ai halata kaunin sa'ina wato karihina sun yi wa Allah biyayya cikin wato kunci cikin istirari cikin Dulu. malam suka ce bau'an din nan ne ko dai bisa zaɓinsu na cewa sun yi su bauta wa Allah domin sun san Allah shine abin bautar su karhan kuma shine ko da sun yi bautar Allah amma dole ne za su kasance cikin mulkin Allah su yi wa Allah biyayya cikin abin da Allah ya hukunta musu ya kaddara musu ba su isa su fita daga mulkin Allah ba shin wanda yake ya ƙi bauta wa Allah zai ƙi jin yunwa ne ko jiki? idan Allah ya hukunta masa wannan yana cikin mulkin Allah ba ba zai iya fita daga mulkin Allah ba ko kuma a'a shi ne bisa da'a da yarda da kasancewar Allah shine abin bauta shi kadai sun yarda da aka shi yasa suke masa sujjada ko kuma a'a a halin larurar da babu yadda suka iya domin sun san akwai Allah kuma sun san shi kadai ya tantance abota domin idan suka shiga hali na kunci da wahala da alaka sai su koma su kira Allah da kamar yadda Allah ya bada labari kaga a wannan lokaci karhan kenan halin kasance wasu sun san ba waɗancan gumakan ba za su iya ceto su daga wannan halin da suke ciki ba shine Allah yake wa idza ghashiyahum mawjud kadhulali da'u Allah mukhlisina lahu Lahudina idan suka shiga kogi mana suka hau jirgin ruwa sai kuma guguwar ruwa ta taso za ta halakar da su sun san babu wanda zai iya ba su kariya daga wannan halakar sai Allah shine yake da'u Allah mukhlisina lahu dinan a wannan lokaci sai su kyale duk abin da yake na shirkar su sai su koma wa Allah ubangiji na gaskiya shi kadai suna kiran suna cewa ya Allah babu wanda zai iya ceton mu in ba kai ba sai Allah ya ce falamma najahum ila al-barri idahum yushrikuna amma kash faminhum muqtasid idan sun dawo kuma sun tsira daga wannan da Allah suka kira amma idan sun dawo sun hau tudu tsammanin sun tsira ai shi kenan sai kaga cikinsu sun koma shirka fa minhum muqtasid sai su koma cikin halin da suke ciki a baya na hada Allah da wani sai ce wa ma yadhabu bi ayatina illa kullu khattarin kafur babu wanda yake yaya da ayin Allah sai mutumin da ya kasance wato dukkan mai jayayya da wato tawaye ga Allah mai yawan hukunci ga shi fa lokacin da suka shiga cikin jirgin ruwan nan suka ga kamar za su halaka ga igiyar ruwa tana tambal-tambal da wannan jirgin za su halakace su koma ciki suna kiran Allah shi kadai suna kiran Allah shi kadai amma idan sun dawo kan tudu sai su rika kiran wani Allah da ba sun san akwai Allah din sun san kuma ikon su cewa a wannan lokaci shi kadai ne zai iya ceton su amma da suka dawo kan tudu sai suke wa Allah shirka to kaga wannan jayayya ne da abin da su ma sun sani sun san cewa akwai Allah kuma Allah ta'ala shi ne wanda yake da iko ba waɗansan da suke bauta kuma bayan Allah to saboda haka Allah yake bayyana cewa ne wa Allah sujjada sau'an wa karhan ko dai a bisa wato da'a da yarda ko kuma bisa tilas in suka shiga hali na kunci da wahala da halaka suka ga babu yadda za su sai su kira Allah shi kadai wa haka hakanan in wasu ma ta ne wa Allah sujjada ai wa yasjudu zilaluhum ko wa tasjudu zilaluhum kuma in wasu ma ta ne wa Allah sujjada shine hukuncin da Allah ya hukunta na cewa idan rana ta fito ainihin ta karkata dole inuwar bawa za ta yi za ta sunkuya ta kwanta to idan da yana da iko ya hana ta kwanciya mana Allah take wa sujjada Allah take wa sujjada inda yana da iko ya yarda yi wa Allah tawaye cewa yana ganin Allah bai sani shi ba to ya hana wannan inuwar ta sunkuya ta yi wa Allah sujjada shine Allah yake wa bilalu kaga inuwar ta ne wa Allah sujjada a bisa tilas domin tana karkashin mulkin Allah ne Allah ne yake hukunta abin da babu yadda za ta kauce gaba da yi wa Allah sujjada bil gudui wal asali sane wa Allah sujjada wato safiya da sane wa Allah sujjada safiya da marece kaga wannan yana nuna wato ikon Allah ne subhanahu wataala da kuma kudarta akan bayi cewa duk da cewa sun yi tawaye wajen kin bautar Allah wajen yin shirka da Allah amma kuma ga suna gudana al'amarin su karkashin mulkin Allah ne ba su isa su fita daga wannan mulkin ba ba su isa su fita daga mulkin Allah ba tabaraka wa ta'ala shine suna sallama wa abin da Allah ya hukunta musu a matsayin sa na wanda ya halicce su kuma ya hukunta musu rayuwa a wannan duniya bisa sunnar da ya sunanta bisa ikonta domin suna gudana ne suna rayuwa ƙarƙashin mulkin Allah tabaraka wa ta'ala ba su isa su fita daga cikin ikon Allah ba da ko sun yi wa kansu laifi da sun dawo sun yi wa Allah da'a shi yafi musu shi musu sannan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana cewa a tambayi waɗancan mutanen waɗanda sun yarda da cewa in sun shiga kunci sun san akwai Allah suna kiran shi a tambaye su wane mai mahaliccin sama da ƙasa قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور الله تبارك وتعالى يبين وأن تمت عن سوى نعم أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار الله تبارك وتعالى yake bayyana wadancan kafirai cewa dukkan abin da yake bayan duniya yankadu kudurta yi, ma'ana yana sallamawa ga kudrar Allah da kuma ikonsa subhanahu ala. to yin haka ne a tambaye su shin akwai wanda yake da iko bayan Allah tabaraka wataala wajen halittar sama da ƙasa da kuma gudanar da al'amuran bayansa Allah ya ce a gaya musu kulmar rabbus samawati wal ard Ke da su wani ne ubangijin sammai da ƙasa wa ya halicce su wa yake gudanar da al'amuran su ko shakka babu su kansu za su ce Allah ne su kansu za su ce Allah ne domin sun san abin da suke bauta kuma bayan Allah bai wannan halittar ba shi halitta sama da ƙasa ba sai shi ne Allah ta'ala ya ce a ba su amsa a ce kulillah a gaya musu cewa Allah ne mana kun anta ya Muhammad ka gaya musu cewa Allah ne ubangiji na gaskiya wanda kake kiran su zuwa ga bautarsa shi ya halitta sama da ƙasa domin in ya tambaye kuma ai ba za su ce kuma kansu ne suka yi halitta ko za su faɗa ba za su faɗa saboda haka a gaya musu cewa Allah ne ya halitta sammai da ƙasa Allah ɗan nan da ake kiran su zuwa ga bautarsa shi yasa Allah ya ce ma yake sa sallama ya gaya musu cewa Allah ne shi kadai ya halicci abin da yake cikin sama da ƙasa domin dama Allah ya gaya mana cewa ko da an tambi wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah dama ai suna cewa Allah ne to ashe sun san da Allah din kuma suka bar Allah mahalicin sama da ƙasa suka riki wani abin da baya amfanar da kansa bare ya amfanar da su to shine Allah ta'ala ya ce kul a gaya musu afattakhastum min dunihi awliya yanzu kun riƙi wasu auliya a majabanta koma bayan Allah waɗanda kuke jin cewa su ne ababen bauta ba Allah ba mana aliha waɗannan ababen bautar waɗanda kuka riƙe su abin bauta la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharran waɗanda ba sa iya mallaka wa kansu amfani ko cuta su kansu ba sa iya amfanar da kansu kuma ba sa iya tsare kansu ga barin cuta kuka rike su abin bauta alhali ba su suke halittar sama ba ba su suka halitti sama da kasa ba al'amuran bayan da hannun yake ba amma kuka rike su ababen bauta kuma bayan Allah alhali kun san Allah shine mai halitta shine mamallakin al'amuran bayan sai Allah ta'ala ce kul ka gaya musu ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama hal yastawi al-a'ma wal basir shin makaho zai yi daidai da wanda yake gani wanda yake makaho yana kan shirka ya kasa fahimtar wannan sako ya kasa ganewa zai yi daidai da wanda yake mai wato gani da hasken tauhidi ya yi imani da Allah ya yarda Allah ne mai halitta kuma shi ne abin bauta shi kadai kuma ya rike shi abin bauta din bai hada shi da wani ba za su yi daidai ba za su yi daidai ba am hal tasawu dhulumatu wa ko kuma da haske da duhu za su yi daidai am hal tasawu dhulumatu wa shin da haske da duhu za su yi daidai ma'ana haske na tauhidi haske na imani haske na shari'a zai yi daidai da duhu wanda yake na bata na shirka za su yi daya ba za su yi daya ba ai balla tastawu dhulumatu lati la tura fiha at-tariq ba zai yi daya ba duhun da ba a iya gane hanya a cikin sa wan nur da hasken da yake ana iya ganin haske a ga hanya wacce take mikakkiya mutum zai tafi ba tare da ya yi tuntuɓe ba ba za su zama ɗaya ba waɗanda suke tafiya akan shirka suna tafiya ne a cikin duhu a cikin duhu suke tafiya ba sa iya ganin gabansu domin za a wayi ga ranar alkiyama ya zama ba su da haske domin wanda suke da tauhidi su ne masu haske a gobe kiyama yau masarar mu'mini na wal mu'mina su yasa nuruhun bai na aidihi ko bai aimani wanda yake da haske na tauhidi a duniya shi ne zai samu hasken da zai ga hanya a gobe kiyama amma mushriki wanda yake tafiya a cikin duhun shirka to kamar yadda yake cikin duhu a duniya haka an tashi kiyama zai kasance a cikin duhu Allah ta'ala ya ci gaba da jan hankalin waɗancan mutanen wanda suke kan shirka cewa an ja'alu lillahi shuraka ko kuma sun sanya wa Allah waɗancan kishiyoyi ne khalaqu ka khalqihi dan sun yi halitta irin halitta Allah shi yasa suka mai da su su ma ababen bauta fa tashabaha al-khalqu alaihi har ma wato halittun waɗancan da na Allah suka rikitar suka kasa tantancewa wanne ne na Allah wanne ne na ababen da suke bauta na gumaka wannan suka yi halitta in fa sun yi halitta ke ko ya rikitar ne gare su cewa waɗancan abin bautar su ma suna da halitta su har suka kasa bambance tsakanin halittun Allah da na waɗancan shi yasa suka yi shirka da waɗannan suka jingina wa Allah ma'ana fasta ba alaihim makhluq Allah bi makhluq shuraka har ma suka kasa bambancewa tsakanin cewa waɗannan su ne Allah ya halitta waɗancan kuma su ne waɗanda gumakan suka halitta shin haka al'amarin yake sai Allah ya ce kul a gaya musu Allahu khaliqu kulli shay Allah ne mai halittar dukkan komai waɗannan da ake bauta ba Allah ba su halitta ba ba abin da suka halitta sannan ba su mallaki komai ba a cikin al'amuran bayi kul a gaya musu Allahu khaliqu kulli Allah ne mai halittar dukkan komai duk abin da ka gani na halitta ka gaya mu cewa Allah ne halitta shi kadai babu wanda ya halitta in ba Allah ba wa huwa al-wahidu shine Allah makadaici wanda yake ba shi da nabiyu al-qahhar ai al-ghalib ala kulli shay'in siwa mai rinjaye akan dukkan komai Allah ta'ala shine mahalicin waɗannan halittu ba kidai shi kadai dan haka shi ya wajaba a bauta masa ba waɗanda suke ba su halitta ba ba waɗanda suke ba su mallaki amfani ga kansu ba ba su mallaki kare cuta ga kansu ba ta yaya za a bauta musu ya bauta musu ko shakka babu hasara ne da kuma tabewa saboda ba za su yi amfanar da shi ne bautar tasu su komai ba Allah ta'ala ya ci gaba da bayani ainihin wato ikonsa da ƙudurarsa na abin da ya halitta a bayan ƙasa yake an zala min as-sama'i ma'an fasanat awdiyatun bi فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل وأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال الله تبارك وتعالى يتجب da buga misali a baya ya faɗi misali game da cewa shin wanda yake mai gani zai yi daidai da wanda yake baya gani kul hal yastawi al-a'ma wal basir am hal tastawi al dhulumat wal nur kaga wannan misali Allah yake bugawa game da haske na tauhidi da shari'a da kuma duhu na shirka da ainihin sabon Allah sai ya ci gaba da buga misali ainihin misali da wanda yake duk mai hankali yana iya ganewa yace anzala minas sama'i ma'an Allah ne ya saukar da ruwa daga sama fasalat awdiyatun bi qadariha sai ruwa ya gudana a cikin kwari a cikin wato koramu gwargwadon girman korama yadda ruwa izuba a cikin gwargwadon yadda yake gudana a cikinta fa da sailu sai ruwan da yake gudana sai ya ɗauki zabadan rabiyan wato kumfa wadda take ta yi tsiri a kansa wato yayin da yake gudana ruwan sai ya zamo ga kumfa a kansa wato kumfar da take ta taho tare da wannan ruwa ai mumtafisan aliyan ta yi sama ta yi tsiri yake wa mimma yuqiduna haka nan daga cikin abin da mutane suke sanyawa a cikin wuta suke kunawa alaihi finnari a cikin wuta shine na daga karafa nau'i daban-daban ko na zinari ko azurfa ko wani nau'i na karfe suna sanyawa a wuta domin su yi mai a hilyatin aw mata'in domin su fitar da asalin karfan wanda za su yi kayan ado da shi ko kuma mata wani abin amfani shi ma dai wannan aka sanya shi a wuta zabadun misuhu zai ba da kumfa irin waccan kumfar da ta gudana akan wannan ruwan za ga kumfa ya fito Ya yace kadhalika yadribu Allahu al-haqqa wal batil kama haka Allah yake buga misali dangane da alhaka gaskiya wal da kuma ainihin karya da barna sai yake fa amma zabadu amma wannan kumfar da take biyo kan wannan ruwa ko kumfar da take fitowa in an sanya karfe ana sanya shi a cikin wuta yake fitar da kumfa ita wannan kumfar fa abu jufa'an sai ta gushe ainihin wato ta ɓace ta zama babu ita ta kau ka neme ta karasa domin ba ta da amfani ta riga ta ta ta tsace ta gushe ne fa yadhhabu jufa'an ay muzmahillan mutalashiyar sai ta ainihin wato ɓace ta zama babu ita yace wa amma ma yanfu'un nasa amma abin da ke mai amfani wanda yake amfanar da mutane na shi wannan ruwan da yake gudana mai kyan ko kuma wannan karfan da yake mai amfanin fayan kusa fil sai ya tabbata a bayan kasa shine yake taura to kazalika kama haka ne yadribu Allahu al-amsal Allah yake buga misali wato yadribu yubayyinu Allahu ta'ala amsal al-haq wal batil haka misalin gaskiya da ƙarya ce ita ƙarya kamar kumfar gaskiyar kuma ita ce ainihin asalin abin da yake mai amfani da Yake fa yaj'alu Allah fi fa fi ghayati wudu ma'ana yana buga misali misalin da yake a fili duk mai hankali yana iya gani ya gane shine cewa ita gaskiya tabbata take a bayan kasa ƙarya kuma bushewa take shine bahaushe yace abin nan ƙarya fure take bata yaya wannan magana gaskiya ce duk inda ta kai ta kawo za a wayi gari an neme ta an rasa domin dama kun fati wacce take za ta yi sama sai iri ka ganta kamar gaske amma kafin ka ce me sai ka neme ta ta rasa saboda ai ba ta da wani tasiri ba abu ne wanda yake na gaske ba ƙarya ba ta da tushe ba ta da ainihin gaske gaskiya ita ce wacce ke mai tushe wacce ke tabbatacciya amma ƙarya ba tabbatacciya ba ce Allah ya buga misali don ya nuna cewa gaskiya ita ce tabbata ita ce dawwama ƙarya duk cewa za ka ganta ta yi kumfa ta yi tsiri ta yi cika ido amma za ka nemi ta karasa bayan lokaci kankare domin dama ba ta tabbata haka Allah ya hukunta kuma wani abu ne wanda yake tabbatacce sananne duk abin da aka gina a kan ƙarya baya da wama, baya tabbata baya bayi da amfani amma gaskiya ita ce mai amfani ita ce mai tabbata ita ce wacce take amfanar da mutane ƙarya ko ba ta da amfani ko da an yi ta za a neme ta alaka, ko da an gina wani abu a kan ƙarya to ba shi lokaci kankani za ka ga ya lalace za ka neme shi ka rasa domin dama kamar yadda bahaushe ya faɗa gaskiya abin nan ƙarya fari take ba ta ɗaya ko da ka ganta to sai dai ka neme ta karasa bayan lokaci kankani domin dama ba gaskiya ba ce gaskiya ita ce wacce take dawama ita ke tabbata ita ce wacce take amfanarwa to ga mai hankali wannan misali ne da Allah ya buga domin ya gane cewa kai riko da gaskiya duk inda take domin ita ce za ta ba ka tsira da kuma mafita duk inda ka san ƙarya ce kai watsi da ƙarya ko da ta saka ido ko da ta yi dai ka zanta ta yi maka abin nan ɗale ta lokaci kankani za ka neme ta karasa a tsaya a kan gaskiya wannan shi ne abin da Allah ya tabbatar cewa shi ne mai tabbatar amma duk abin da yake ba na gaskiya ba abin da aka gina a akan ƙarya akan barna kan abin da yake ba na daidai ba to baya da wama zai gushe ko ba daɗi ko ba jima za ka neme shi karasa zai lalace a yi da gaskiya wannan shi ne abin da ayan nan take fara masu imani su rike imaninsu domin shi ne zai ba su tsira duniya da lafiya ko da mabiya imanin da gaskiya ba su da yawa kar ka damu da yawan yawan ba shi a'a tushen kake duba in dai gaskiya ce ita za ka rike a nan mafita take a nan tsira yake duk abin da yake na karya ne ko da ka gan shi an cika titi ko an cika jama'a ko an yi kaza kyale shi dan abu ne lokaci bayan wani lokaci za ka neme shi ka rasa domin ba gaskiya ba ne. Ka yi riko da gaskiya ita ce mai ainihin za ta baka kullewa ita za ta baka mafita ita ce za ta baka kira duniya da lahira ita ce za ta amfanar da kai ƙarya ko da ka ganta a hannunka ba ta ɗan lokaci kankani wallahi sai ka neme ta kare ai gashi muna gani nawa ɗin suka samu abin da yake na ƙarya ne suka yi suna suka yi kaza suka yi kaza amma an neme su amma gaskiya ba tana nan har a tashi kiyama ba ta gushewa tabbatacciya ce ita ce wacce take ainihin wato mai tushe wanda yake tabbatacce Allah ya buga mana misali ga dukkan mai hankali da zai gane Allah ta'ala ya ba mu hankalin ganewa ya ba mu ikon fahimta da kuma ainihin riko da gaskiya Allah ta'ala ya tsare mu daga dukkan bata da kuma barna Allah ya zauna da kasan mu lafiya Allah ta'ala ya ba mu shugabanni na gari Allah ta'ala dukkan bukatun mu na alkhairi muna tawassuli da sunayen ka mafiya kyau da kuma mun kamar da kai Allah ka biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi duk abin da yake ya damu ne Allah kai mana maganin ka Allah ta'ala ka zauna da kasan mu lafiya ka kare jinin musulmi ka kare dukiyarsu Allah ta'ala ka amintar da musulmi a duk inda suke ƴan uwan mu suna cikin hali na damuwa Allah ka yaye musu da ko ina kai kuma muke cikin da Allah ya yi musu Allah ya ba mu zaman lafiya a kasar mu da aminci ya ba mu zuwa gabani na gari subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum